kpɛrɛ fɔ ka ba a mutukagun na gabi ka a bɔrɔ ni na alzinyo na seitanyo diya kokari ka bɔrɔ bacin kokari ko ga fu kawantawa ko ba a ma fudi a ma ci hei ka mutu ko bori hei bidi a bara alamari fɔnɔ ka a hiyayo to amma alamari kan ka kwe bara a hiyayo bisa zanga ya ngano irin su diri nga irin peredam irfu yose kamoranin na sihiri na hasada to deya de boron ka ba zangayani simma annabi sallallahu alaihi wasallam amene wasisi ame chineka na amene ummano simma chaifoka na gbeitenna domin hadithi kaka annabi sallallahu alaihi wasallam a cika wasunu fu zanga sare sare domin setan a cehei foka a no a zurno ko moru na fufa ka bara suratul bakara nga co akuna